Hukumar kula da masu ziyara zuwa ƙasa mai tsarki ta mabiya addinin Krista ta ce mahajjata biyar ne za su ziyarci ƙasar Urdun wato Jordan don duba wurare masu tsarki da gudanar da addu'o'i. Shugaban hukumar ta ƙasa rabaran Yakubu Pam ya bayyana hakan yayin ban kwana wa kashin farko na mahajjatan daga jihohin Bauchi, Gombe da Plateau da suka tashi daga filin jirgin sama na Yakubu ga wanda ke Jos, karon farko tun bayan bullar cutar corona a duniya. Shugaban hukumar ya ce an zaɓi gudanar da ziyarar zuwa ƙasar Urdun ne saboda dokar kulle da ƙasar Isra'ila ke yi saboda cutar corona. Rabaran Yakubu Fam ya ce ziyarar aikin ibada ne don haka muke da yaƙinin duk waɗanda za su je a wannan shekara su sani cewa za mu yi addu'o'i don ƙasa baki ɗaya. Gwamnan jihar Plateau Simon Lalon ya ce gwamnati tana ɗaukar ɗawainiyar mahajjatan ne don su gudanar da addu'o'i wa ƙasa. Ba yau ba mun saba yi kullum, ba na kista kaɗai ba, har da haji. Ina ganin a shekarun da suka wuce guda biyu ba wanda suka kamu lamban mutane da suke zuwa Mecca da kuma masu zuwa Jerusalem. Yau muna farin ciki domin an fara tafiya kenan. Akwai waɗanda idan suka tafi sukan ɓace wato sai su gudu akwai matakin da za ku ɗauka game da irin? Ɗauki matakai da yawa. wanda idan aka tafi ana lura da masu neman su gudu. Sakataren hukumar jin daɗin alhazai na Krista na jihar Bauchi, Mr. Samuel Haruna, ya ce mahajjata 123 ne daga jihar duk kuma sun yi allurar rigakafin corona. Su sun karɓi allura an yi musu gwaji kuma gwamnati bauchi excellency bala abdulkadir muhammad ya biya kudin goji da kudin tafiyarsu babu wanda ya biya da aduhunsa akwai tabbacin da kuka basu na cewa idan sun je can ba za su fada wurin da a ce ana samun tashi hankali ba mun je mun duba wuri inda akwai tashi hankali ba za su je ba in ba dai ka kai shekara arba'in ba ba za ka tafi ba in dai duk wanda ya karbe fom in ba dan bauchi ba ya ja gudu zan tattara iyalinsa wasu mahajjatan sun bayyana farin cikin su suna na jummai madaki na kwari ɗaya zamu shirin zuciyarmu don zamu je ibada ne so zamu je ne mu addu'a mu plateau state mu yi kuma makanmu mu yi wa najeriya domin mun san cikin musulun da muke ciki addu'ar mu shine allah zai karbi ibadar mu honorable benjamin yakubu shalom wannan zarafi ne da kowane krista zarafi ne na addu'a idan ka dawo ta ina kake ganin kamar zaka ka faɗakar da mutane game da abin da ka koya a can ƙasar jordan zuwa na zai karfafa ruhaniya na domin in ci gaba da bisharar zaman lafiya. Aikin ziyarar zuwa ƙasa mai tsarki na shekara ta 2020 ne ake gudanarwa a wannan karon, wanda hukumar ta ce tana sa ran za a gudanar da aikin ziyarar na shekarar bana idan har ƙasar Isra'ila ta buɗe ƙofofinta. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.